Canam, canam. cimino nga dayno furta yey labaro no kan ay abibu garba inda aminata mimishi irga kaga tonan daran do hun kuna sibti ucir kambu mimishi mataga ham tal kullu sina habibu matnugu samay dayno ay go mataga matno gote wallahi habibu gam gam dayno hunkun wo ifondar kandigo tonan di ircal forta gaisi furta yi foya ngai no gona ga bore kan haron wa igona gani gaga sinai an kan gati chawo do hara mo labu koyo wana kwar bara aisa ta isufu ana zankai kai yan kokari gumo ba kaloriya wate ani no sabigala ira ganda zanka fo kan gani giro waran kicin difo ir bon feres giro fondora matikala furta jai kai yan gono din tilberi gingai wana faji kare yan tedde da batu batu ya ngano koy gbanbi bi damo ga hamzin jandiyamo kaledersins haran haro ana boreng wa isa haro kan furo da mobe na haro bun boda an hasaro bobo te ne wo nyamai kwarora hankan na almiyali bobo dan sandaira ya dindaino habibu misawo mu a gaba karandi fondo wani radaino furta ge igogin gai kokariyan te haikan ga ti imkan da borai wose ga kasine a no hande ikwai ga borai kabarandi zaman sirai bon haikan ga ti imorgi seno kan ga na nafa mimi shi dai mata na gite da zaman ci robo ni ignor margu to habibu fa mai ton dai kalir ma hangan wa kan sami ka tubu bakar ga tunan dersi shak jem bor kulkan ba su giro dal hinkino a gabana bor kan na barbata gu bor kan na zabar mu dalwai bora ga kabote ga kirse margino a guno bore kan haron wase wodin banda buradin mo ga giro sigiro ra kan gai mo ga a wana duma irga bano irin dai ise dino rodin kan irin margu gina yan kan gina fa kan yan irga kwai ga fai wo kan yan man eh sai la distribution la ba eh mimi wiza zaman ti sirawo gin gar bo bitai bon kan man ti selfie o karang te ing baga aksine en teibo ya no mi habibo kul dai di matakan agu da no abu so kai kala irin kande do sanno mantika la zanka furta je kai yan kokari man nan chawo do hara no ini nino sina labu ko kwar bora isa ti sufu ngno nino sina ni ya dindai no habibu mantikala sahiya ibrahim lise d'excellence lokwalis fo ingno kwai ka bosin tinai haikan ga ti wai borai won bere gusado hare kite amman dukala da hakkun da rabi waran kabon bakse yona kite ga bor masi hamburu bere gusu kekiyan kan yi gane wai borai zai sihin bere gusa kekiyan wadin sanniyan daino wanda zai gwanda bere ai goga ce yan imu im ga bere gu suke ki a gir la labo na fugumo ai bun boda ai ga ba ai mu cogu tonton bere gu suke ki ra koy ne insha Allah to habibu nuwa kan ni koy gin wani ba koyo na ke ci margi kin no goni se bere gu sado ai bora iska bai fa wato din taleshi bumboni ngina sai ai sabu son dai irga furu agades sinango kirga salngaran se no jingaro kan koy gite da zari hakkude zari yegga yadino haranjiro mantikala ine ngay muduga nyaisitara de nyaga fusintara no ga big tonton hankanga ti no din ayir wadin sabay gandese ingano inate kala irma hangan wakair wana hangasino musama man sambirse biyanu foro aga des galludunka waini kanga gugune waini funa borai ngai no gate usman biyanu kan foro din gine agirnu fahamai Eh, biyan furta je wannu la samu kan tambartare wannan su ban tuno kan je no ga su ban sanda sawar dan yannu irki sabun mo da kan je no isu ban ne kan wai ne funai yin ka kulura tambariya zama igi sawarin dai no hay kulkan ga tishi jiri kan biyano guniga wadin gice ba kan je no goga no me a mesi jiri isa ko ne ma suka bori mu hala to nan kan isin gi jama'a dimma kan biyan fore wo gumargubai yan foro do harai furtage iskanin da gari sande matkanci ne tambar sidi dodo kan ti ni kan ai boregin funa ana fillin da irsi les jeunes se sont la force de piano furta je gati biyano gabu da tije go gonde ne mdugiri ya marka dan fondo amma biyano fori fori bumbo furta je no gite zama kala gabin da londi asina furta je go nan su banante biyano jingaro wara très très important au sein de la fête de biyano harangiro wo a yir sultan wo an gindidan ga kan im gwaida biyano foro gangi zene kan irga bai macin gani ma balla wani namu ya dindai kala kanu borsi bon fere sigiro man kala tilberi ngano akul kanga ti Niger furtaji ina charmargun da ba Mali da Burkina Faso furtaji ina charmargu man tikali ne im dugu tanga man kanga nan furtaji im shegu fur is futarara im simogal mana yadin mono im kai la biz ke kente fo de charga mara in muradu bobute no dini tilberi kwarara hankanga ti turinya ina gotai yasa ina ba kuryenno kalda hangar aga ba furtaji arundo wayan ibor zangutaci kan funu labo ganda hakora kai yan na kyar murguno dini tilberi noya aka saban da kan ido yauyen mu kan funo din burkina faso in ganda mali labu borewo in kuna igona gino bon ferei hari yambon igona ga fakare kuku yan mote ya di no hankanti ga hamzin gendo igona ga te fori fori do hara da kason son arzana yan kan yan igona ga dungandi aya kai igona ga hangan di ga sidi mohammed amantikala in ya labu satabero kan ga hagoda futage a borno Uh, isba kalin bani gore ganje sinji irim kokari mo kir kamba dan futta je lakala cendi ngora im ko gi yadda iminge cendi kidan fitina ra wanu wana addini maga fitine abdurrahman diko kanki mali futtage bora ngamu anewo newo hunkuna aganya fonstrai daban du futtage ingandi kira gamara wo bandu mu hankanti ila buhinka inga mu agima nan dikere agana hankanti ikwai koye inga mu an kirga bori im ti sanniyan te kerse nan lakkal kana da nyak fosin tradin ima tabbatan di faranha ir mahangan mali borasi nous pouvons si nous le voulons dirga ba kulir hin on kuna furta je man hima kamba kolga batu gwamnati wal hina ko ni fomu di ingay se miskul kan gini al umma ila kal kanai gora butugu igini ga tangam di hina kaina kango irse igi be wani yanki ne no ga kan na mi fonda ira hasan di hin dabuyen ni jadda mali gamara le mali bore kan ga goida furta je ine kan safa ate musongu woni agani hunkuna imlakkali ga fondo follonkora ine kan furtegey ingey ga ha iga hari woni o kan hunkuna ikaga dune imigoyda yaɗum ndeno habibu e cippa dey kan yandu fondo im koye coupe du monde 2022 wona kanga koygete qatar son ho dey ini bay yadinno mantikala e kippi woytacino gonnago ceci fondo kan mo ira igu hinano igu suban amo koynode ni qatar anduña taw karyaŋoɗo jiri zambar hinkanda waranka cindi hinka fondo waydinara mantikala septembre handew zari taca ina yone sintin yonai mo ikoi gaban bifo atalata nankan labu wakin taci ingai no fondo kayan ga ga kubanda labu waran kacin da idufo karaganda nizer kasum nadilla igate ne gun kaina amayar meci no ga dai fifa man kabaran yan fokulte hanu waidin neno er kaag to furtage labare ker solaran ser ngaram fondo goy mimishin mom fondo goy kalday subanoya fondo goy habibu